ta action start ki dan ki abin nan nan aka yi kuma tun kira wani Allah son ke son ke fa ya yi duk gurin kallon nan fa Allah ba ran da ita yanzu gan mu za ba ki zaki amma muna son zaki karya har zama फुल आते हैं बंद करिए tambaya na jama'a. Abuwa ah, <laughs> ya ɗan